DW dandalin matasa. Les rives du Niger au confère du ténéreux. Frères et sœurs, nous sommes enfants d'une même patrie, le Niger. nourrir de la sève de mêmes idéaux. Wannan dai shine sabon takin kasar Nijar wanda 'yan majalisar dokokin kasar suka amince da shi wanda kuma ya haddasa bambancin ra'ayi a tsakanin al'umma musamman ma matasa. Shirin dandalin matasa na yau zai mai da hankali ne bisa kan yadda matasa ke kallon sabon taken kasar Nijar. Masu sauraron mu, Ramtu Isa wanke ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin dandalin matasa na wannan lokacin. kowa ya bar gida ya bar shi dai malam dawo gida kan amanta da kai kowa ya bar gida ya bar shi dai a kwanakin baya ne dai al'umma suka wayi gari da labarin fitowar sabon taken kasar Nijar wanda fitowarsa ya ɗau hankalin jama'a sosai wannan kuma ya sa shirin dandalin matasa na wannan lokacin ya yi ƙoƙarin jin ra'ayoyin matasa a kan wannan batun bar mu fara da matashi Suleiman wanda ya ce duk da suna alfahari da sabon taken kasar Nijar akwai kurakurai sosai a cikinsa. Lallai wancan tsohon taken sanin kowa ne cewa wani bature ne na kasa wani bature ne na ƙasar waje ya rubuta abin shi ya yi tunanin shi kadai rubuta mana abin da ya so lallai wannan sai mu ce gwamnati ta yi kokari mun jinjina ma gwamnatin kasar Nijar da kuma wannan mutanen wanda sun ka rubuta wanga sabon taken ƙasar Nijar dan sai mu zo mu duba shi wanga sabon taken da aka ya aka rubuta shi kalaman da a cikin suka kumsa saboda wanga in kana karanta shi zaka gane cewa lallai yan kasan Niger suka rubuta shi amma mu abun da muka yi tsammani ko kuma abun da muka jira ba shi muka gani ba cikin wannan ya kamata a ce a cikin sabon taken kasan Niger an samu yare ɗai zuwa biyu wanda zai zamanto yaren zai hutowa saboda duk kasashen duniya duk ƙasa ta duniya wato da al'adunta ya kamata a gane ta ko kuma in ce da al'adunta ake gane a nan kasan Niger in ka ga mutum bai jin zabar zabarmanci to yana jin hausa idan ka ga mutum bai jin hausa to yana jin zabarmanci kenan ya kamata a kasance ya kasance cewa cikin wannan taken akwai harshen hausa akwai harshen zabarmanci sannan in kun ka zo wajen ritim din ko in ce kidan da an kai ana an sa san ra'ayi an sa son zuciya wato kidan yayi kama da wani kida na wata lafal ta koyan aikin likitanci wanda da mun kai bincike shi waɗannan mutanen wanda sun kai waccan wa a ta waccan eh, makarantar boko ta koyan eh, aikin lafiya ko likitanci su ne suka zo zo nan kuma aka ba su wanga matsayin na su rubuta sabon taken. Baya ga haka ra'ayin wasu dai na nuni da cewa an yi amfani da kalamai masu wuyar fahimta musamman ma ga yara ƙanana kamar yadda 'yan mata rukayya ta bayyana wa tashar DW. Kafin mu iya shi zai yi wahala kuma abubuwan da an ka gai ciki su ma sun yi tsauri kwarai kamar suna da wuyan fahimta haka da halshe. dan yanzu kwana na uku kenan ina ta in abin ga wallahi da kyar ma na samu na iya dan kadan moda uku hakan ga ko hudu kuma ai da sun ka ce sabo ne sun ka hudda me yasa ba sun ka zo sun ka yi sun ka sa faransanci kadai ba su sa hausa da ci kadan ciki ba da a kara sani da tacen kasan Niger ne to sai dai a ra'ayin matashi Alhaji Isufu taken ya yi daidai kuma babu batun siyasa a cikin sa. sai mu ce muna jinjina ma waɗanda sun kai inisiyatar ki wannan limna sunan da an kai kuma wannan limna suna vraiment ta gamsu da taken kasan mu vraiment ta cancanta kuma mu matsayin mu na yan kasa vraiment mu ji daɗin ta kuma magana ta uku ita ce wannan take da an kai ma eh, na Niger babu zancen siyasa ciki kwata-kwata babu inda wata aya da ta kawo magana siyasa a ciki magana ce ta haɗin kan 'yan ƙasa ta shishina ma ƙasa kuma vraiment muna alfahari da ita kuma mun ji daɗi sosai kuma mun yi marabusu da wannan sabon take da an kai ma ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar merci beaucoup daga nasa bangare Abdurrahman shugaban matasa na jihar Gaya ya ce 'yan majalisar dokokin ƙasar Nijar sun tafka babban kuskure da rashin adalci da ma saka siyasa a cikin wannan batun. Tun ba a bugo shi ba za a tambayi 'yan kasa za a so a sace im national na kasa har ku ɗan kasa ya kun ka gantun da saboda ƴan kasa ake gayin shi ba saboda guvernama ba saboda 'yan kasa gaba ɗaya ake gayin shi da ya kamata a tambayi 'yan kasa kahin a sake shi amma tun da an riga an ka sake shi to yanzu shi yasa nake ba lokacin tambaya na lokacin kowa ya koya ya iya kuma na biyu ni abin da ban gane ba wai tsohon ilmi national ilm miye sun ka da yasa an ka sun ka tunanin sace sabuwa tun nan na an kai error 'yan kasa za a tambaya za mu sace imu national inga namu na kasa ga abin da muka gani ciki na yi kamar laihi da yasa za mu sake shi in 'yan kasa sun ka sun ka bada amincewa a sace a sace amma an dauka an kai assembly asambile cewa wai deputoci su ne wakilai 'yan kasa an tambaye su sun ce eh, to su na adda laihi deputy ina wakilai 'yan kasa su adda laihi tunda in kun san ku wakili kuke na 'yan kasa aiki kuke gani saboda 'yan kasa in an kawo muku magana ba kai sai za ku amincewa da ce eh mun yarda ko da a ce kuɗi ake ga biya ku wallahi ba adalci na ba tun da 'yan kasa kun ka wakilin wakili 'yan kasa na in an kawo muku magana ku ce musu to mun jiya amma mu wakilai na na 'yan kasa sai in mun koma mun tambayi 'yan kasa in sun yarda sun amince a sake a sake amma kullum in an kawo abu a assembly su waso waso su kankanin su na a ce majorite minorite suna ga ce eh ba su ma tambayan ra'ayin 'yan kasa wannan ba harka ne ba fi sibila akwai akwai akwai akwai cin amana cikin tahiya kuma yanzu abinda 'yan kasa ke gayi hajiya ramatu in kin saurari im national in an kanci an sa siyasa ciki ne kuma ki saurari wanga sabo da sohon kidin da an ciki ne wakan tarayya ka dauka an kasa ciki ne kuma ki saurare su da kyau kenan shi yasa nace ba lokacin tambayar mu na ba wayya mun ka gani lokacin nan ya wuce lokaci a ga gaya muna mu yi kokari mu koye shi tunda kin ga yanzu an kawo mu kowa aiki duk an kasan Niger an kawo mishi aiki babu wanda ba a kawo mishi aiki ba tunda kai ka tashi tun yaranta sohon an ka koya maka lakol ka iya shi na kake koya maka yan yara makaranta to yanzu an ka kenan gaba dai kowa da kowa zero kowa sai ya koyi wanga im national a ce wai kai ma'aikacin Niger ka tai wani kasa im national in ka san ka baka iya wa kan shi kunya ne Wasu raina hasashen cewa taken zai yi wuyar koyo ga yara ƙanana saboda kalaman faransanci masu wuya da aka saka a cikinsa. Aminatu Hassan a matsayinki na malamar makaranta waɗanne hanyoyi ne kike ga za a bi domin koya wa yara 'yan makaranta taken. Lokacin hutu ne hutu na watanni kenan duk wanda yake da niyya iya ya kamata iya shi kuma dole ne malaman su iya tunda in baka iya ba in ka tai kaka ne za ka yi kenan dole ne ka iya sannan in ka tai za ka samu ka koya ma yara su masu iya. Ni na iya shi yara na duka sun iya tunda na sa na rubuta shi ga tabulo ina nan cikin gida kuma yara duk sun rubuta cikin kayunan su yanzu dai zancen ga nake nan gayi ina iya yin shi yara na duka suna iya yin shi makwabtan ma yaran in sun zo suna ganin shi da tabulo su ma suna yi Musa Modibo wani mai sharhi ne a bisa kan harkokin yau da kullum ya ce wannan taken abun koyo ne ga sauran kasashen Afrika komai aka ce ka iya makanka har ka yi makanka ka hudda na wani to dole ka yi murna shi don haka mu 'yan kasar Nijar gaskiya mun yi murna mun ji daɗi. Eh, wannan shi ga gudun cewa lallai ƙasar Nijar mun ci gaba. don in ba ci gaba ba ba zai wa ɗan ƙasa har ya huddo nasa take ya ɗora bisa kan tutar shi kenan abun ya nuna cewa 'yan ƙasar Nijar an ci gaba don haka mu yi murna kuma muna farin ciki Allah sa sauran ƙasashe su ma su bi eh, hanyar da Nijar ta bi ta huddo nata take na kanta. To masu sauraron mu da haka ne kun muka kawo ƙarshen shirin na dandalin matasa na wannan lokacin a madadin muryoyin da kun kaji da kuma waɗanda sun ka dafa shirin ya zo muku.